tun lokacin da ƙadiyya ta salatul fati ta akku aka samu wani jahili daga cikin jahilan prop ya fito ya yi muƙarana tsakanin salatul fatih da salatin da ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi la yantiku an hawa in wa illa wahin yuha ya auna ya yi muƙarana ya ce ai shi wannan salatin yake yi hatta a cikin sallah saboda jahilci ya ce ai babu wani salati da ya fi shi wannan salatin da ya salatin fatih shi ya sa ya fiwu shi ya sa yake yin sa a cikin sallah wato wannan abu da wannan jahilin ya tabbatar haka ne a su haka yake cikin littattafai sai dai shi illar fito da abin ya yi to amma da yake akwai waɗanda suna da sauran hankali cikin masu sa kyamarar sai suka ga uwa lokacin fito da wannan mummunar aƙidar kamar bai ba ya yi gaggawa ya kamata a ce sai mutane sun ɓata an ɓatar da su alal haƙiƙa an tabbatar sai a fito da abu to suka fito suna tarara gefe wanda za ka ga duk gaba ɗaya fahimta su ɗaya ne duk ɗan ɗariƙa mai gunshe wuta tijjani salatul fati ya fi na annabi muhammad salatul fati ya fi dukkanin wani salati wannan shine ainihin aƙidar to gaskiya sai muka ga yoyuwa da kuma buƙatuwar ɗaukan wannan salatul fati ɗin mu sa shi a sikeli a fefe na ilimi dalla dalla dalla dalla ɗaya bayan ɗaya mu sa shi a fefe mu duba ƙaryar da aka yi wa Allah cikinsa ƙaryar da aka yi wa manzan Allah a cikinsa wanda abun mamaki cikin ma'anonin salatul fati akwai aƙidar kowa Allah akwai alhaƙiƙatul muhammadiyya shehu tijjani ya yi bayani cikin jawahirul ma'ani dan da aka ce alfatihi lima ogulika dinnan cikin ma'anonin da shehu tijjani ya bayar akwai alhaƙiƙatul muhammadiyya cewa manzan Allah haske ne daga cikin zatin Allah ya fita shi yasa yanzu shi alfatih ne wato ya buɗe ta shi ne aka buɗe halittu wato aka samar da su da babu shi ne alfatih ne ma a an ka duba cikin jawahirul ma'ani haka ma cikin littafin shehu ibrahim ya yi wannan bayanin to in muka zo za mu bi abin daki-daki sai mu ɗora shi a mizani na ilimi mu duba karyar da aka yi wa Allah da karyar da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sannan mu ba da damar kira wanda haka za mu yi insha Allah abu na farko ya riga ya gabata dangane da cewa salatul fati ya fi salatul ibrahimiya ko ya fi wa'insu salatai ya riga ya gabata cewa duk wanda ya zo ya ce ai saboda akwai wa'insu ma'anoni ne ko wa'insu kalmomi a cikinsa ko wa'insu alfaz a cikinsa shi yasa ya fi kowane salati mun yi bayani muka ce wannan jahili ne a ƙa'idar shehu tijjani shi shehu tijjani a wajensa eh salatul fati ya fi kowane salati haka yake gurin shehu tijjani amma ba ta hanyar kalmomin da ya kunsa ba ne shi a wajensa shi ta hanyar cewa zancen Allah ne shi salatul fati din haka ya zo daga Allah don haka duk abin da ya zo daga Allah ya fita daga dukkanin wata ka'ida da aka sani hamma yi bayanin cewa ba za a waiwaya zuwa ga zantukan malaman fikiyu ba cewa ai ma'ana kaza to shi yasa shi shehu tijjani a wajensa salatul fati zancen Allah ne don haka zancen Allah ya fi kowane zance haka kuma in ka dubi ƙissar yadda aka samar da salatul fati ɗin ai shi sayyidul bakari shi wanda aka ba wa salatul fati ɗin ai za ka ga Allah ya roƙa Allah i bashi salatin da ya fi kowane salati kaga akwai na manzan Allah a wannan lokacin amma shi yanzu wanda ya fi kowanne yake nema kaga inda yana da aƙidar ko ya yadda na manzan Allah ya fi kowanne to ai wanda yake nema ɗin Allah i bashi ai gashi to amma da yake a aƙidan na manzan Allah ɗin nan ba komai bane shi yasa duk da akwai na manzan Allah ɗin sai ya ci gaba da roƙon Allah i bashi wanda ya fi kaga shi karan kansa ya yadda na manzan Allah bai fi ba haka aka ce wa tsala talabuhu muddatan summa ajaba wata hufa a tawul malaku bi yi salati maktubatan fi sa'ifatin minan nuri haka aka ce cikin jawahirul ma'ani cewa ya roki Allah ya bashi salati wanda wannan salatin da Allah zai bashi ya fi kowane salati lada dukkanin lada na wani salati yana cikin salatin da Allah zai bashi shi sa'annan dukkanin wani sirrika wani asrar na salatai to wanda shi yake roƙa Allah ya bashi wannan to akwai wannan sirrikan na dukkanin salatai yi lokaci mai tsawo yana nema sannan sai Allah ya bashi wannan salatul fati mala'ika ya zo da ita a cikin takarda ta haske a cikin addurratul kharida aka ce ai zancen Allah ce Umma baka yarda zancen Allah ba ce baka da lada shi yasa wannan ka'idar da jahilai cikinsu suke bayarwa ai saboda an ce haƙƙa ƙadarihi ne saboda an ce alfatih lima ugulika ne saboda an ce alkhatim lima sabaka ne duk cikin littattafan ɗariƙa ba wannan zanta su ne suke zama su ƙirƙiro su faɗi kuma shehu tijjani wanda shi ya danƙa muku salatin nan bai faɗi wannan abu ba kai ya ma hana ka fifita wani abu akan wani abu saboda wani abu da ke cikin wannan abu mun yi karatu ya gabata gurin kiyasar ranar litinin da ranar juma'a da shehu tijjani ya tafi kuri dangane da abubuwan da ya keɓanci ranar litinin shine shi aka samar aka haifi manzan Allah a cikinsa a shine manzan Allah ya yi hijira inda shehu tijjani ya faɗi a shine ya shiga madina a shine kuma aka aiko shi haka kuma ranar juma'a ai a ne inda shehu tijjani aka samar da annabi adam a cikinta ne ranar juma'an kenan aka shigar da shi aljanna a cikinta ne ranar juma'an kenan aka fito da shi daga cikin aljannar kuma a ita ne inda shehu tijjani aka karɓi tubansa da shehu tijjani ya wannan tafakuri, ya ga abin da ya banci manzan Allah da abin da kuma ya ƙunshi wannan rana na litinin da ranar juma'a sai aka ce masa to yanzu akan wannan kiyasin shehu tijjani ranar litinin kenan za ta fi ranar juma'a sai ce sam wato bu za ka kalla ka ce saboda ta kunshi kaza ta fi kaza ba sai ce a fifitawa na Allah ne Allah shi ke fifita abin da ya so da abin da ya so shi yasa to na ce duk wanda ka ji yana cewa kalmomin cikin salatul fati shi yasa ya fi kowanne ni ka ce ni alkanawi na ce ƙarya yake yi jahili ne cikin tafiyar ɗariƙa shehu jani bai faɗi nan ba hakan shehunai ɗalibansa muridansa ba su faɗi ba da ka ƙarya yake yi jahili ne bai san ɗariƙan ba salatul fati ya fi kowane salati ne saboda shi salatul fati zance ne na Allah haka ya zo daga Allah abin da ya zo daga Allah shehu tijjani ce kamaluhu sabitun kharijun anil qawa'idil ma'lumati yace ya fita daga dukkanin wata ka'ida da ka sani sananniya kuma cikarsa a tabbace yake saboda ya zo daga Allah shi yasa ta nan bangaren salatul fati ya fi salatul ibrahimiya tunda shi salatul ibrahimiya a aqidar su a wannan kaga ai manzan Allah ne ya faɗi to da abin da Allah ya faɗi da abin da manzan Allah ya faɗi wanne ne yafi falala Ɗan ɗarika zai ce ma wanda Allah ya faɗi haka kai ma zaka ce wanda Allah ya faɗi ya fi kowanne wanda Allah ya faɗi ya fi kowanne to kaga shi salatul fati daga Allah yake zancen Allah ne Allah ne ya yi shi a takarda haske da alƙalima na ƙudurar Allah aka rubuta ta wanda ya roƙa a bashi wanda ya fi kowanne kawai karanta ta ya yi a rubuta ya ganta an wallafa ta shi ya yasa shehu tijjani yi wa manzan Allah ƙarya ya ce ai manzan Allah ya ce laisat min ta'alifil bakari walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha sawabu jami'i salawati wa sirru jami'i salawati wa tala talabuhu muddatan summa ajaba Allah da'awatahu fa ataahu al malaku bi adhi salati maktubatan fi sa'ifatin minan nuri haka yace to kaga ta wannan kenan sannan zamu ringa ɗaukowa ne an gane ƙarya da aka yi wa Allah kamar guda biyu babu yawa eh, ba yawa sai zafi ba yawa sai zafi eh, ba yawa sai zafi guda ɗaya biyu za mu ringa ɗaukowa mu buɗe littafin mu karanto mu ce wannan ƙarya aka yi wa Allah in kuma kana musu ba a yi wa Allah ƙarya ba sai mu baka dama sai mu baka dama yanzu za mu fara insha Allahu daga cikin ƙaryar da suka yi wa Allah game da wannan salatul fati ɗin shi ne abin da zan karanto ga shi in ka duba shi ne wannan abin da zan karanto in ka duba cikin jawahirin ma'ani wanda ke rabe da hamishi na kitabun rima an gane wanda ke rabe da amishi na kitabun rima in ka duba dangane da wannan ƙarya da aka yi wa Allah dan ƙarya ne wanda yake raba da hamish na kitabun rima jawahirin ma'ani cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai jawahirin ma'ani wanda ke rabe da kitabun rima shi yana can ƙarshe an gane ba a cikin hamish yake ba shi kitabun rima ɗin to in ka duba cikin juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya cikin shafi na hamsin da bakwai ga wannan karatun wannan karya aka yi wa Allah ga shi abin da shehu tijjani yake cewa ya ce akhbarani sallallahu alaihi wasallam ya ce wai annabi ya ban labari awwalan da farko Allah ya ba wa shehu tijjani wai labari bi annal marratal wahidata ha? cewa marra guda ɗaya daga ita salatul fati marra ɗaya su ɗaya kawai alama sallallahu alaihi wasallam Muhammad fati har zuwa ƙarshe marra guda ɗaya bi annal marratal wahidata da cewa marra guda ɗaya min ha daga ita salatul fati wai manzo Allah ya bashi labari me take da shi ta'adilu min alqur'ani marratin ta'adilu min alqur'ani sitta marratin tana daidai da alƙur'ani marra shida karo shida sauka shida ninki shida ta'adilu min alƙur'ani sitta marratin tana daidai da alƙur'ani su shida ita salatul fati in ka karanta ta yanzu in ka zo ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa dagi wa min daril ladhi haqqa kawai shikenan kai yanzu har ka gama yanzu da wanda ya fara karanta alqur'ani daga bakara ya fara daga bakara ko daga fatiha zuwa nasi ya zo ya sauke ya kai ƙarshe kai yanzu ɗinnan ladan da shi ya samu daidai yake da kayi sauka alƙur'ani so nawa so shida ya ce wai manzan Allah ya faɗi ya ce sun ma'akhbara ni saniyan shau tijani ya ce sannan karo na biyu farashin hawa yake yadda kasan kayan kanti da ya ba shi labari bi annal marratal wa'idata minha ta'adilu min alqur'ani sitta marratin kamar kayan shago hawa yake yi yana daidai da sauka alqur'ani so shida haka manzo Allah ya fara gaya masa yace summa akhbarani saniyan sannan karo na biyu farashin zai hau manzo Allah wai ya ƙara bashi labari shi shehu tijjani annal marratal wahidata cewa marra guda ɗaya kamar yadda ka ji na karanta in ka karanta guda ɗaya wannan marra ɗin adilu min kulli tasbihin wa ƙafil kauni tana daidai da kowane tasbihi kullu ɗinnan komai kowane tasbihi adilu min kulli tasbihin tana daidai da kowane tasbihi da ka sani da manzon Allah sallama yace afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wa'adahu la sharika lahu lawul mulku wa lawul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga ita ce asasul islam ita ce la ilaha illa Allah ita ce aslu min usulil iman ita ce kalimatu tauhid to amma anan ita salatul fati tana daidai da ita wannan na gaya ma ne wato bita'ayini amma wanda ma ya fi wanda na faɗi salatul fati tana daidai da shi duk wani tasbihi da aka yi a duniya wala a wannan al'umar ko a wata al'umar salatul fati tana daidai da shi shine ta'adilu min kulli tasbihin tana daidai da kowane tasbihi waqa'a fil kauni da ya afku a duniya da aka yi shi a duniya kowanne ne wanda ka hararo da wanda baka hararo ba wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda annabi ya ce ya fi ko kuma sahabbai suka ce manzan Allah ya ba su labari cewa wannan tasbihin ya fi kowanne to salatul fati tana daidai da shi ta'adilu min kulli tasbihin wa fil kauni tana daidai da shi ita salatul fati sa'an nan kuma wa min kulli zikirin tana daidai da kowane zikiri dama ai shi ai alkur'ani guda ɗaya ai bai daidai ai da ita ba shi eh dan ci aka yi ta'adil min alkur'ani sitta marratin a farashi na farko kenan daman zancen alkur'ani sauka ɗaya ai baya daidai da ita ai baya daidai da salatul fati eh sauka ɗaya ko biyu baya daidai da shi a farashi na farko kenan shi yasa da aka ce wa min kulli zikirin Alƙur'ani ya shiga ciki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun eh innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa kitabun lakitabun aziz la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa min kulli dhikrin ya shiga ciki shima tana daidai da kowane zikiri wa min kulli du'a'in tana daidai da kowane addu'a da ka sani da wanda ka ji da wanda baka ji ba da wanda za a yi ma nan gaba tana daidai da shi da wanda ma a baya akai wala annabi ne yayi wala mala'ika ne yayi wala wani walihi ne yayi salatul fati tana daidai da shi shine wa min kulli du'a'in tana daidai da kowace addu'a addu'an nan kabirin aw saghirin karami ne ko babba karami ne ko babba salatul fati tana daidai da shi sannan yace wa min alqur'ani sittata alafi marratin wa min alqur'ani tana daga alqur'ani tana daidai da, da alqur'ani sittata alafi marra karo karo karo su dubu shida shine na tambaya na ce da Allah 'yan ɗariƙa ku ba mu amsa a farashi na farko ta adul min alqur'ani sitta marratin da Allah sauka ɗaya ku ba mu amsa a sauka ɗaya shin ta kai salatul fati ko salatul fati ya fita na san duk mai hankali cikin ku zai ce a sauka ɗaya ta fi salatul fati kaga ta fi alƙur'ani kenan sauka ɗaya ta fi to sauka ta bi fa sauka ta bi ma an ka sauke alkur'ani su biyu salatul fati ta kere mata ta kece mata ta tsere a na ce to yanzu dan Allah ku da kuka faɗi wannan dan Allah hasse kun zo kuna cewa ai ba mu ce ai salatul fati ta fi alkur'ani ba to da Allah mun ji ba ku ce haka ba amma yanzu da Allah ku zo ku amsa mana shin sauka ɗaya tana daidai da salatul fati ku zo ku ba mu amsa shin sauka biyu tana daidai da salatul fati ku zo ku ba mu amsa shin sauka ta uku eh nan a farashi na farko tana daidai da shi haka kuka ce to da Allah dubu biyar sauka dubu biyar tana daidai da shi na san amsa za a ce a'a ba ta daidai da shi ta fi sauka dubu biyar dubu biyu da ɗari biyar fa ko dubu biyu a ina wane mutum salatul fati ta tsere to wannan karya ne wa Allah wallahi ƙarya aka yi wa Allah kuma wannan maganar wallahi in ka yadda da ita ka kafirta wannan maganar ka yadda salatul fati in ka sauke alkur'ani ɗaya ba zai yi daidai da shi ba in ka sauke biyu ba zai daidai da shi ba in ka sauke uku shine zai yi daidai da shi a farashi na farko kenan a farashi na biyu kuma in ka sauke alkur'ani dubu ɗaya bai yi daidai da salatul fati ba dubu biyu bai yi daidai da salatul fati ba dubu uku bai yi daidai da salatul fati ba dubu hudu bai yi daidai da salatul fati ba sauka dubu biyar bai yi daidai da salatul fati ba dubu biyar da ɗari biyar bai yi daidai da salatul fati ba da ɗari shida bai yi daidai da salatul fati ba da ɗari bakwai bai yi daidai da salatul fati ba da ɗari takwas bai yi daidai da salatul fati ba da ɗari tara bai bai yi daidai da salatul fati ba sauka dubu biyar da ɗari tara kai da tasa'in ma bai yi daidai da salatul fati ba kai da tasa'in da tara ma sauka alƙur'ani sauka sauka dubu hudu a dubu biyar an gane da ɗari shida ko kuma dubu biyar da ɗari tara da casa'in da casa'in da tara bai daidai da salatul fati ba sai ya kai dubu shida cuk to wannan ƙarya ne wa Allah ba inda Allah ya faɗi wannan ba inda Allah ya faɗi ƙarya aka yi wa Allah wannan ba inda Allah ya faɗi wannan magana ba inda Allah ya faɗi wannan magana ƙarya aka yi wa Allah ba inda Allah ya faɗi wannan magana ƙarya aka yi wa Allah abin da zai nuna ma wannan magana ƙarya ce aka yi wa Allah wannan wannan hadisin da zan karantu wannan maganar ƙarya ce aka yi wa Allah wallahi ƙarya aka yi wa Allah wannan maganar ƙarya aka yi wa Allah babu inda Allah ya faɗi wannan hadisin gashi zan karanto shi in ka duba cikin wannan hadisin yana cikin al-mustadrak ala sahihaini na al-imam al-hakim wanda in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari bakwai da arba'in da ɗaya ga hadisin da zan karantu wanda wannan hadisin an karɓo daga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abu zar an, gane shi ne Abu zar wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum la tarji'una ila Allah bi shay'in afdala mimma kharaja minhu yani Alƙur'an? manzon Allah yace innakum la tarji'una ila Allah bi shay'in yace ku ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba wani abu ba ku taɓa komawa ba zuwa ga Allah da wani abu afdala mimma kharaja minhu wanda ya fi. daga abin da ya fito daga Allah innakum la tarji'una ila ilallahi bi shay'in afdala mimma kharaja minhu yani alquran ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba da wani abu wanda ya fi abin da ya fito daga Allah to amma yanzu gashi salatul fati ya fi abin da ya fito daga Allah shine alqur'ani ya fi shi shi shine alkur'ani shi ya sa kaga wannan to yana cin karo da wannan hadisin ba inda Allah ya faɗi wannan ƙarya ta farko kenan sai ƙarya ta biyu wacce ita zan karanto wanda a shi ne zan sa number waya cikin jawahiril ma'ani wanda na faɗi cikin jawahiril ma'ani wanda kitabun rima yake can ƙarshe cikin juz'i na ɗaya shafi na sittin da biyu ga wata ƙaryar wa Allah ya ce ƙalali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi muhammad sallama ya gaya min in ji shehu tijjari kenan ya ce ma alayya ahadun babu wani ɗaya da zai yi mun salati babu bi afdala min salatil fatihi lima ughliqa da wani salati da yafi salatil fati wai manzon Allah ne ya faɗi babu wani ɗaya da zai yi masa salati da wani salati da yafi salatil fati wai inji manzon Allah sai ya ce wa qala wai manzon Allah kuma ya ce masa lawji tama'a ahlus samawati sab'i wa ma fiyinna wal ardina sab'i wa ma fiyinna ala an yasifu sawabal fatihi lima ughliqa ma qadiru ma qadiru ma qadiru yace waida ma'abota sammai guda bakwai ɗaya biyu uku duk mala'iku duk halittar da take ciki cikin sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai za su tattaru haka ƙasai ta ɗaya har zuwa ta bakwai su tattaru me za su in sun tattaru ala an yasifu akan su siffanta thawabal fatihi lima ugulika lada kawai na salatul fati a ce sai ku tattara kai in ka karkace sai ka ce kai wanda ya karanta salatul fati ya kamata a bashi ladan annabawa dubu to kai din nan fa baka iya ka bada da ladan salatul fati ba wannan ya karkace ya ce kai ya kamata wanda ya salatul fati kam a bashi ladan mala'ikun Allah baka iya ba ba za ku iya ba wanda ce kai a bashi ladan annabawa saba'in a'a duk shi ne an yasifu sawabal fati lima ughliqa ma duk halittar sammai guda bakwai ka duba fa a sama maza Allah ya faɗi akwai baitul ma'amur. kullum mala'iku dubu dubu saba'in suke zuwa suke wa Allah ibada za su zo su yi na can sun tafi haka za su zo su yi wa Allah ibada kullum za su zo su yi sai tafi kullum kuma in sun tafi ba su ƙara dawowa ba Allah yana wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa to duk wannan mala'ikun su tattaru A kan su siffanta kawai su siffanta su ce kai ya kamata a bashi ladan annabawa ɗari ya kamata a bashi ladan adadin mala'iku ya kamata a bashi ladan sahabban manzan Allah da jihadin da suka yi kai ya kamata ladan da za a ba wa annabi muhammadu a bashi duk ala an yi sifu sawabal fati ilima ugulika ma kadiru ba za su iya ba ina Allah ya faɗi wannan magadar ina manzan Allah ya faɗi cewa da ma'abuta sammai guda bakwai za su tattaru da ƙasai guda bakwai za su tattaru kawai su siffanta ladan salatul fati ba za su iya ba kai turkashi to wannan ƙarya ne in kuma ba ƙarya bane zo ka gaya mana inda Allah ya faɗi ko manzon Allah ya faɗi ina Allah ya faɗi wannan magana ina manzon Allah ya faɗi ku zo ku nuna mana mu ba mu ga wajen ba to kaga wannan ƙarya ta biyu kenan da haka zan tsaya nan ƙaryar da aka ambata da aka yi wa Allah ƙarya ce guda biyu ƙarya ta farko shine muka karanto cikin jawahirul ma'ani ƙarya ta farko cewa akhbarani sallallahu alaihi wasallama awwalan bi anna al wahidata minha ai ita salatul fati kenan marra guda daya ta min al sitta marratin muka ce ƙarya ne tana daidai da Alƙur'ani qurani so shida muka ce sam aka ce sun ma akhbarani sannan manzon Allah wai ya bashi labari saniyan farashin zai hau karo na biyu annal wa'ida ta guda ɗaya in ka karanta salatul fati ta'dilu min kulli tasbihin wa qafil tana daidai da kowane tasbihi da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda annabi yayi da wanda mala'ika yayi da wanda waliyi yayi da kowane ne kai da wanda ma halittun da ba mutane ba suka yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu to duk wani halitta da ka sani da wanda ma baka sani ba da wanda ka gani da wanda baka gani ba da wani tasbihi da wanda annabi yayi da wanda wali yayi da wanda ta'adilu min kulli tasbihin waqa'a fil kauni tana daidai da kowanne tasbihi da ya afku a duniya ba nan aka tsaya ba wa min kulli zikirin alqur'ani shi ma ya shiga ciki ko da zikiran da suka fito daga baki mai tsarki bakin annabi Muhammadu ba su kai salatul fati ba ko kuma salatul fati tana daidai da su shine wa min kulli zikirin kaji daga kowane zikiri wamin kulli du'ain tana daidai da kowane addu'a kabirin ausa girin ƙarami ne ko babba kai wa min farashi zai hau sittata alafi marratin tana daidai da alkur'ani su dubu shida ƙarya ta farko kenan wannan ba ku isa ku tabbatar da ita ba ba inda Allah ya faɗi wannan magana. ba inda manzan Allah ya faɗi wannan magana. cewa Salatin fati tana daidai da alkur'ani su dubu shida ƙarya ce wannan magana. in kuma ba ƙarya ba ce kana da wujja hauro za a sa nan ba sai ƙarya ta bi da muka karanta shine wanda shehu tijjani ya ce wai manzon Allah ya ce masa ma salla alayya ahadun wannan fa in ka duba akwai ƙarfi gurin ibara, fa akwai ƙarfi saboda wannan ma din nan ma ce annafiya wannan kuma ahadun ɗin nan na kira ne kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ko ta ummu ma salla alayya ahadun kowaye mai shi kowaye ko mala'ika ne ko annabi ne ma salla alayya ahadun babu wani ɗaya kowaye da zai yi min salati wai manzon Allah ya ce bi afdala min salatil fatihi da wani salati da ya fi salatil fati kaga masu cewa wai saboda kalmomin ne da take da yake cikinta shi yasa tafi kowane salati to ka san kalmar da za a yi nan gaba ka san kalmar da za a yi nan gaba a wani salatin ka san kalmar da za a yi nan gaba a ciki to in aka ninninka kalmomin da sun fi na salatin fati aka maimaita su wa ziyada kuma a cikin wannan salatin ba ya kamata ku ringa sa hankalinku kasu mai da kuwa waye. aka ce wai manzon Allah ya faɗi ma salla alayya ahadun babu wani wanda zai yi salati gare ni bi afdala min salatil fati wai da wani salati da yafi salatil fati wa qala kai ya dada ma yace lawijita ma ahli samawati sab'i da a ce ma abota sammai guda bakwai kakaf za su tattaru za su haɗu wa ma fi yinna da abin da ke cikin sammai din su tattaru kakaf na mala'ikun Allah su tattaru wal ardina saba’i da waɗanda suke cikin ƙasai har ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ƙasai bakwai wa ma fi na da abin da ke cikin wannan ƙasar su tattaru su haɗu mai za su yi wani aiki za su ala an yasifu sawabal fatihi lima ugulika akan su siffanta ladan salatul fatih. kawai ai wani karkace ce kai tsayin siffanta ya kamata wanda ya salatul fati a bashi ladan annabawa saba'in baka iya ba kai baka kai ba eh, ma kadiru ba za su iya ba wani karkace ce kai a bashi ladan sahabbai duka bai yi ba baka iya ka faɗi bai kai ladan salatul fati ba baka iya ka kai ladan ba eh ma kadiru ba za ku iya ba ba za ku iya kaddarawa ba da za ku tattara wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to wannan ƙarerayin guda biyu ba da za a yi yarda da su a sa mana a cikin addinin mu sam ƙarya ne saƙo ya ƙare wannan ba inda manzo Allah ya faɗi in kuma akwai inda ya faɗi bismillah ba inda Allah ya faɗi wannan abu in kuma akwai inda ya faɗi ka gani ba mu gani ba to zo ka nuna mana shi yasa wannan ƙarya guda biyu kenan cikin salatul fati anan za mu tsaya tsaya in sa number wacce za a yi kira da ita ta wasaf kawai Allah ya samu dace kai wayannan mutane ganon ba nan ta kira ganon ba nan ta kira shi yasa ƙarya guda biyu ce muka karanta ba yawa guda biyu ce ba yawa ba yawa guda biyu ce karya biyu muka zaba saboda ƙarairayin suna da yawa karya eh, guda biyu ce muka zaba kawai karya eh, biyu ce kawai muka zaba dan ce ne su kashe wancan bututun Assalamu alaikum. Marabi ya gida ya ibada. Alhamdulillah wallahi malam ya kokari ya kuma gwagwarmaya da yan mutane eh, marasa gaskiya marasa son gaskiya kwata-kwata. wato malam wannan ita salatul fatin nan wai ruwaya ne wace dan na ga na taba jin na jin malam bashir ya karanto wajen ruwayoyi guda uku to ya ga kuma wannan mutanen wannan kadai suka makalewa to sauran goyi guda uku kuma ya suka yi da su ne eh wallahi da yake to wannan wannan tambayar insha Allah kila malam Rabi'u a ajiye musu su zo su ba da amsa amma dai yanzu ƙarerayi guda biyu muke kai an ce tana daidai da alkur'ani so shida tana daidai da kowane tasbihi da aka yi a duniya tana daidai da kowane zikiri tana daidai da kowace addu'a ƙarama ce ko babba kai aka fito aka ce kai tana daidai da alkur'ani so dubu ɗari shida a wannan so dubu shida kai dubu shida so dubu shida eh, tana daidai da alkur'ani kaga to wannan ƙarya ta farko kenan to yanzu mun jirawo ne yanzu su zo su gaya mana yanda aka yi ta yi daidai da haka to kaga sai su zo su faɗi sannan kuma ƙarya ta biyu da suka faɗi kana ji ƙarya ta biyu eh. suka ce wai da a ce wai ba wanda zai yi salati wa manzan Allah salama da wani salati da ya fi salatul fati kowane salati sannan da a ce kowane salati ma'abuta sammai guda bakwai ba faɗe bi ba fa da abin da ke cikinsu su tattara a waje ɗaya a taru da kuma ƙasai guda bakwai da abin da ke cikin ƙasai guda bakwai ɗin su ma su tattaru me za su kawai kansu siffanta lada na salatul fati guda ɗaya duk ba su iya ba malam sammai bakwan nan fa kasai bakwan nan fa da abin da yake ciki fa kwayan ruwa sun shiga ciki fa ko me ya shiga ciki ko ne ko me kwayar kasa sun shiga ciki ko ne ya shiga ciki ko kuma an ce kasan nan fa kasa har kasa ta bakwai ne fa eh, har kasa ta sannan kuma kasa ta bakwai nan iska ce a kasa eh kuma iska ce a kasa kuma ina ganin iskan nan ma ita ma daddabu ne ne da Allah gaba ɗaya salatin fati ɗaya za ka yi malam ka duk ka kera wayannan abubuwan to me yasa me yasa annabawa suka zo har suka yaki aka karkashe su da sauransu da sahabbai duk daga salatul fati Allah sai ajiye salatul fati wacce shehu tijjani da mutanen shi ya sa duk annabawan nan suka je suka kashe kansu da sahabbai da kowa da kowa ya ajiye wannan salatul fatin shi shehu tijjani da mutanen shi su wayannan mutanen na shehu tijjani da shi shehu tijjanin suna da haka riba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina jin uwa malam Rabi kana da To gashi nan dai mun ba da dama ku kira. Eh, ga nan ba nan. Ga nan ba nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na abin ya yanke ne wallahi malam. Eh, wani ka samu matsalar network. Eh, eh, malam abun nan fa abun fa ba karamin fa abun duba bane ba. Mutane fa suna fa daukar salatin fatin nan an faɗa ne an wuce kare. So yanzu da wannan mutumin ya fito yake ta bi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam piyu. To yanzu kaga fa yanzu ba ma magana boye salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba. yanzu tana magana ne akan alkur'ani injila a taura zabura duk wani littafi da sauka wa wani manzo wani annabi gaba ɗaya su duk ta haɗe ta kere kuma wai yanzu mutanen nan sun yadda da wannan salati kenan annabawan allah da suka zo suka yaƙi aka kashe su saboda ibada saboda tsayar da kalmar la ilaha illallahu. yanzu ita wannan kalma ta la ilaha illallahu ta zama ba ta da wani amfani kenan kwata-kwata sannan kuma idan ita ba ta da amfani kwata-kwata me yasa suke taro ba suke dagira ba sa karanta salatin fari kadai sai su rinka la ilaha illallah da sauransu sannan kuma ita wannan salatin fati malam wannan salatin fati yanzu mutanen wai daga sun yarda da wannan abun malam ne ta girman Allah ina so sani ne sun yarda da wannan maganar biyu, na malam ai dalilin karantowa ke wannan dalilin ne yasa muka zauna muke karantowa ai su muke jira su zo su yi mana bayani to su malam din girman Allah idan dai haka ne wannan salatin fati haka take menene amfanin saukar da Qur'ani amma Rabiu bana so nan mu shiga musu cikin karatun da mu basu su hauro su yi bayani a ba su yi bayani ba yanzu wannan fa abun sama da kasan nan fa malam abu ne bond abu ne ne abu dubawa iyakar dubawa duk abun da yake sama da kasa ba salatul fati ni ina ji ma an ce manzan sun ce ma wai manzan Allah ma ta hanyar salatul fati ma ya samu ma daukaka ma har ya samu karbuwa kai na lillahi wa Allah ya amma dai mutanen nan malam mutanen nan Allah dai kubutar da waɗanda Allah ya ke ya san cewa za su iya kubuta waɗannan kuma dilmiyayyun wallahi Allah ya mana magani su Allah ya saka da kai malam Abin malam salamu alaikum